نعم جامع الشروح والاتباع بدون شرع رسوله عين المحال وعدل البطلان فإذا لبثت كتابه ورسوله وتبعت أمر النفس والشيطان فتخذت عن بعدا تحبهم كرب الله كنت مجانب الإيمان ولقد رأينا من فريق يدعي الإسلام شركا ظاهر البهتان جعلوا له شركاء والأواء جعلوا له شركاء ولهم بقوا وهم به في الحب للسلطان والله ما فاووهم بالله بل زادوا لهم حبا بلا كتمان والله ما غضبوا إذا انتهكت في ربهم في السر والإعلان حتى إذا ما قيل في الوطن الذي يدعونه ما فيه من نقصان فأجارك الرحمن من غضب ومن حرب ومن شتم ومن عدوان وأجارك الرحمن من درب وتأ حديد ومن سد ومن سجان والله لو عطلت كل صفاته ما قابلوك ببعض بعد والله لو خالفت نفس رسوله نصا صريحا واضحا تبيان وتبعت قول شيوخهم أو غيرهم كنت المحقق صاحب الْحَرَفَةِ حتى إذا خالفت رارى الرجال لسنة المبعوث بالقرآن نادوا عليك ببدعة وضلالة وهو وفي تكفيره قولا قالوا تنقصت الكبار وسائر العلماء بل جاهرت بالبهتان هذا ولو ولم نسلبهم حقا له ليكون ذا كذب وذا عدوى وإذا سلبت صفاته وعلوه وكلامه جهرا بلا الكتمان لم يغضبوا بل كان ذلك عندهم عين الصواب ومقتضى الإحسان من جنك شيء <laughs> نعم to ko يكون ana والاتباع بدون شرع رسوله A عين المحال وأبطل البطلان yin da'a ko a ce biyayya biduni shar'i rasulai ba da umarnin manzon Allah ba shine ba da shari'an manzon Allah ba wannan ittiba'u wannan biyayya a ainul muhal shine asalin mustahil abunda ba zai yiwu ba a shari'a wa abbatalal ne. shi ya fi duk wata rushewa rushewa mutum ce ya da'a ba da dokan manzon Allah ba ba da umarnin manzon Allah ba a wannan shi ne abin da mustahili ne a addini a addini babu shi fa idan na bakka kitabahu wa rasulahu har ka jefar da littafin Allah ka jefar da sunnan manzon Allah wa ta amran nafsi ka bi tarai al'amaratu wasu'i wa shaitan wa takhifta an dadan tuhibbuhum ka ɗauki wasu shehunai ko wasu kishiyoyin Allah ko ka kira ko wasu waliyai tuhibbuhum kana son su ka hubbin lahi irin yadda kake son Allah kunta mujanibal imani ka kori da kamar imani ka ne tafi imani ka fata kala kadara ai na min fariqin yad'il islam shirkan zahiral hukani. Kala kadara aina mun gani rayuwar min fariqin wata jama'a yadda il islama suna da'awan musulunci shirkan zahiran ainihin shirka a fili zahirar bauta ne shi ya ce wani kadara aina ku mara eh, eh, aina shirkan za a ce zahirar bauta ne mun ga shirka bayyanannen karya a ina min fariki wasu jama'a yadda il islam suna da awon musulunci amma kuma ga su mushrikai ne ba ta kai suna yin shirka su amma kuma suna da awon musulunci mun ban su suna na a cikin musulmai kaga mutum hatta inda zai kira Allah ka je ya kira mutum ya yi roron wake zai faɗi malam can sai ka je ya ce ya in ya ko ya zazzaki ko ya kumai ya yi roron wake riga da kasan roron wake to ka rike ka fasa rama a gona ya yi ti wake zai faɗi to wasu ga yan yi abin da shirka sai a faɗin kadar ka ga shirkar zahirar bukutanu a ina min fariki ko yadda islama ja'alu lahu shuraka awa lahum wa bihi fil sultani ja'alu lahu shuraka sun sanya wa Allah kishiyoyi wa sun goyi bayan kishiyoyin nan wa sun daidaita su da Allah fil hubbi wurin so lassultani ba su da hujja kuma akan yin hakan wallahi ma awauhumu billahi bal za'adu lahum hubban bila kitimani ce kafan Allah ko bi haushe ce ce to wallahi ma tawahum billahi ba su ma daidaita su da Allah ba bal bari abinda suka yi zado sun ɗaukaka gama kansu dubban wajen sau da ke ce bani ba koyewa hmm? duk da za ka gani in ka ɓata addini sai shiru ana ɓata shehinsu wasu ya jiku hmm? suna son gunkin sama da yadda suke son Allah wallahi ma gadibu idan tahika maha ilmu rabbihim fi sirri wal ilani ce kafin Allah wallahi ma gadibu ba ta yin fushi idan tahikat mahari murabbihin in an keta hanyar dokar ubangijinsu in an keta dokar Allah ba su cewa komai fi sirri wal ilani ko a koyi ba ka fushi a zuciyarsu balle a bayyane da duka Allah aka kawa amma ana taba wani haƙƙinsu shi da na mauludi hmm, ko a ce a'a bana ba waliyai a garin da ake waliyan to malam kowa sai a bi wannan gwamnatin sai sun yi tun tsoron da ita حتى إذا ما قيل في الوطن الذي يدعونه ما فيه من نقصان حتى إذا ما قيل هل لوكتين دا أكي مدنة في الوطن الذي cikin gunkin nan da ya da'una wasu ke bautan shi suke roƙonsa ma fi shi mutum abin da ya faɗi sai ba ƙarya ya faɗi ba ya faɗi abin da ke cikin sa ne min na ƙasa ne wannan za a yi magana za ka ga za a ɓata musulunci a ɓata ayoyi a ɓata sunan manzon Allah ba za a ce komai ba amma da za ka sauki demokuraɗiyya eh? ai ko kowa ta yaji yanzu a canza masu ba ga illar ana kallanta amma ba za ka yi magana ba sai da ka kyale sai da ka mata uzuri yanzu su mala umar su ce yar jaririya ce ai ai renon ta ake yi in ta girma za a ci gajiyarta malamin ya yi kwacan ba ka daina goyon bayan mutanen nan ƙarya ce su mafansa ƙarya suke inda za ka saki ƙur'ani ka ce faɗa ko ka ce tsaya ka ba haka ne ba ƙura musulunci ba haka ne ba menene ba ba ne ma magana sai da ce ba ne amma kana nuna na kafan tsarin demokuraɗiyya kowa ta yaji in an baka da rai muddin maganan ta ratsa jama'a suka fuskanci lallai maganan na da tasiri hmm, za ta gane karshen ta ba ce ranka yi. sai ba ce ranka yi don ku ba haka wato menene ta bakin nasu a ɗaura kashi ko ta igiya kai da ba wanda ya gane ka فأجارك الرحمن من غضب ومن حرب ومن شتم ومن عدوان Ku? idan ka taɓa gunkin su Allah ya tsare ka mai rahama mai jin kai ya tausaya maka dan in ba mai rahama ya kare ka ba wallahi ba in ba Allah jin kayin ka ba za ka ga mu'ulakanci wa jaraka rahman to da kika ko ya tsare ka min gadan daga fushin su so zuwa ma zuwa wancan gunki wa min harbin da yadda za a yaki ka sama da kafa wa min shatamin nazangi da kwatanci wa min ne zai yin ta'addanci a kansu wa ajaraka rahmanu min harbin wata min sabbin wa min سجان Ya abin da ke wurin su kenan mai rahama ya tsare ka ina roƙon mai rahama ya tsare ka min darbin da duka don mutuncin ka da ko sun sun dauke ka ba wa ta'aziri a maka ta'aziri in an rasa abin da za a dauke ka saboda shi wa min sabbin na zagi za ka ci bari wannan sajjani da tsauri wallahi lau akalta kulla fitatihi ma qabalu ka bi ba'dhi ba da ne wallahi kafin Allah wallahi kenan lau akalta kulla fitatihi da za ka karyata siffofin Allah dukansu ما قابلوك ببعض da ba su yi mukabala da kai da fashin wannan bi hawanin da kankantawa wani je ainihin ainihin a dukudwa ne wallahi lau kalar da nasa rasulihi nasan fari kan wa bi hal tibiyani wallahi law khalafta nassa rasulihi da za ka saba wa nassin manzon Allah hadisi ingantacce ka saba masa nassan sarihan martabatin da yana yare da usulu ne akwai nassu akwai zahiru akwai mujmal akwai mu'awwal to da za ka saba wa nassan sarihan wadihat tibyani wa tabi'ita kawo? لشيوخهم أو غيرهم كنت المحقق صاحب الإرفان wato rashin sani yake samu ke damuwa kuma muna jefa kanmu a cikin damuwa saboda rashin sani da za ka saba wa nafsi ka bi maganan malamansu ko malaman wasansu yanzu ba ka taba jin garin da ko da aka ce su ƙauyensu babu wani abu daga shi a sai ka da aka ba sai da kawo musu wani abu ba ai ka san wani abu hmm? sai ka na ƙauye ƙauyukan garin ruwan sarki sai ce shi bai yadda da wani abu a garin nan ba in ba abu biyu ba sun san akwai ƙarika akwai shi'a amma wani mutum ba zai zai shaɗa masu da hankali ba ko wasu mutane ashe ba mamaki ba yau ne ba sai maka ɗarika da shi a su haɗe ɗauki ibara tunda ita kanta shi an tushe ne sai a ce sufanci da shi a su haɗe babu mamaki ne ba amma sunna hmm, ba a haɗa duk wasu 'yan sunna da suka ce muku sun haɗe da sofaye karya suke ba 'yan sunna ba ne ba siyasa ta zo ta haɗa su yanzu wannan abu wannan kokari ne a samu kaza a haɗa kai tsakanin sufaye da suna sun yi ittifaki ta wada kana ta sa hannu yi kuɗi kawo mun haɗa kai in kafa ne mu kaza waje ba mun karya ta ne eh? haka magana ta ga yi ko da ta fi kashe za su kafa shari'a ba shari'a za su kafa ba siyasa za su kafa siyasa za su kafa ka je ba yanzu a haɗa kai tsakanin ma da sunna da sofaye da da ba gaskiya za ka ba ba in kana da abin yi tafi harkokinka in duk mutane sun raja a kai to koma ɗakinka in kana da masallaci ka koma masallacin ku ku dinga sallah idan bayan sallah in akwai mai karatu wanda yake neman ka to ɗabi'a masa in an ce zo ka baka ka ce a'a ni ba malami ne ba a samu malamai ina nema ina jin abin da malamai ina sauraron abin da malamai suke faɗi ne ba wai ina bi ba ko ba ka ba sai ka zauna ba kana ba Allah ne ka ce abin da ka ce ba wani a ka ce ina sauraron abin da malamai suke faɗi kai ba ka bi su ba Allah ya gani dole ce ta saka faɗi haka kila da kai haka wa tabi'i taqaw la shuyukhihim aw ghayrihim kunta al-muhaqqiqa ana za ta maka mai bincike mai takhaliji da tahqiqi sahib al-irfani ma abu ilmi حتى إذا خالفت آراء الرجال لسنة المبعوث بالقرآن har da ta faɗa wa ra'ayoyin malamai ra'ayoyin wa'ina mutane da sunnatul mab'uthi saboda sunnan wanda aka aiko muku bil qur'ani to ran nan su kai laifi ba ku ga annabi ma mutane sun yi ittifaqi mutanen kirki ne amma ran da yake la ilaha illallah aka ce ta kai ba na kirki ne ba in ji kai ba na kirki ne ba me yasa na zama ba na kirki ne ba saboda ka ce ba wani wali sai Allah abu ne sananne abu ne sababbi na dau alai ka bibbi'atin wa dalalatin qalu wa fi taksirihi qawlani Allah ga an gudu da ilimi akan ka na dau alaika bibbi'a za su kira ka ɗan bid'a matacce ƙalu wa fi tafsirihi ne a kasar ka an yi magana guda biyu wasu sun tafi sai kafiri ne wasu sun tsaya kan ba kafiri ne ba mai laifi ne ƙalu ta matattal ba wa wata iran ulama idan ta harta bil buhutani قالوا سيسكي تنقصت الكبار كان نقص من يمتني وسائل العلماء كان نقص صورا ما لمي بل جاء حرق بالبهتان كافتو ذكريا أفيعي هذا ولم نسلبهم حقا لهم ليكون ذا كذب وذا عدوان haza wannan kenan walam na fiye umu haƙƙa laram don ko sun ce musu wani daraja nasu ba an ba su irin muƙamin su an ba wa manzon Allah nashi li yakuna ta kalibin don wannan ya zama karya da ba ƙudurani ya isa haka kwantarsa ya zagaya kuma ba za mu aiki shi duka ba it.